Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu salamu alaikum barkamu da wani lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Baba Yaku Makeri. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Talata 23 ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ci cewa hukumar zaben jamhuriyar Niger ta ba da sanarwar cewa tsohon ministan cikin gida shugaban kungiyar PNDS tarayya Bazum Muhammad ya lashe zaben shugaban kasar shekarar 2021. bayan haka za ku ji cewa najeriya za ta karbi allurar rigakafin cutar coronavirus fiye da miliyan hudu domin yakar annobar da ke ci gaba da yaduwa a kasar kamar kowace ranar talata yau ma mustapha nasiru batsari na tafe da rahoto na musamman sannan muna tafe da labaran wasanni to amma kafin nan gaba ya ko makeri da labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri yayin da majalisar dokokin amurka ke tafka muhawara akan ceto tattalin arzikin kasar da annoba ta kassara wani muhimmin batu da shugaban kasa joe biden ke matsa lamba a kai wanda galibi 'yan jam'iyyarsa ta democrat ke nema shine karin albashi mafi kankanci na tarayya da ya tashi daga dala bakwai da sen 25 zuwa dala goma sha biyar a duk sa'a guda kafin shekarar 2025 a jiya litinin 'yan raji daga jihohi takwas da gundumar kolumbiya sun yi taron gangami na nema a ƙara batun albashi mafi kankantan a cikin tallafin kusan dala tiriliyan biyu na tallafin annoba da biden ya kai a majalisar dokoki domin farfado da tattalin arzikin ƙasar waɗanda suka shirya taron sun bayyana ƙararra cewa a yi wa ma'aikata masu muhimmanci da aka bari suka ci gaba da aiki a lokacin annobar rabaran dr william j baba shine shugaban kungiyar ma'aikatan gyara gadoji wata kungiya tabbatar da adalci ga jama'a wacce ta ba da gudunmawa wurin shirya taron ya ce kada a kira mu da muhimman ma'aikata amma kuma ba ku ba mu muhimman abubuwa da muke bukata ya ce yanzu ne lokacin da ya kamata a yi mana muradinmu a yau talata majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cewa mace-mace da jikata fararen hula sun ragu da kashi goma sha biyar cikin ɗari a bara amma kuma lamarin ya sake tashi a cikin watanni ukun ƙarshen shekarar bayan tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin ƙasar da ƙungiyar 'yan ta'addan taliban wacce ta fara a cikin watan satumba a cikin rahotonsa na shekara akan asarar rayuka hukumar ba da taimako ta majalisar ɗinkin duniya afghanistan ya ce a maimakon taimakawa wurin kawar da cutarwa da ake wa fararen hula sai wannan tattaunawa da ake ikirarin ta zaman lafiya ta yi kuma sanadiyar ƙara ingiza tashin hankali lamarin da ya ƙara dagula al'amura hukumar ba da taimakon ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutuwar fararen hula ya tashi da kashi 45 cikin 100 a cikin watanni ukun karshen shekarar bara idan aka kwatanta da shekarar 2019 adadin fararen hula da aka kashe su da waɗanda aka jikata a cikin watan nuwamba ya zarce kowane watan nuwamba tun daga lokacin da hukumar ta fara aikin tattara bayanai a kan kashe-kashe a afghanistan shekaru goma sha biyu da suka shuɗe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yayin da amurka take shan fama da tsananin sanyi kane take kuma kokarin yiwa sama da mutum miliyan 300 allurar rigakafin covid-19 hukumar binciken magunguna ta amurka ta fitar da wani sabon tsari wanda ya cire wata babbar bukata kafin tabbatar da rigakafi hukumar ta abinci ta sanar jiya litinin cewa ba za a buƙaci kamfanonin yin magungunan su yi gwajin rigakafi akan mutane da yawa kamar yadda aka saba dubban mutane su kai kansu domin gwada maganin a kansu tana mai cewa yanzu wannan tsarin shine aka tabbatar wuri yaƙi da sabon nau'in coronavirus hukumar ta ce kamfanonin za su iya gwada ingancin rigakafin ta yadda aka saba gwajin rigakafin mura da ake yi a kowace shekara. a hali da ake ciki kuma da yammacin jiya litinin ne kasar mexico ta samu adadin farko na rigakafin covid-19 daga kamfanin hara da magunguna na rasha sputnik v da yawansa ya kai zubi dubu ɗari biyu ministan harkokin wajen mexico marcelo ibrad casabon ya bayyana farin cikinsa ga shugaban rasha vladimir putin wanda ya amince da aika rigakafin a filin saukan jiragen saman kasa da kasa a mexico tare da jakadar rasha a mexico victor coronelli wanda ya yaba wa alakar kasashen biyu shugaban mexico andre manuel lopez obrado ya kulla wata yarjejeniya da shugaban rasha makonni biyu da suka shuɗe a kan sayin zubin rigakafin miliyan 24 daga kamfanin naspatnik domin yi wa mutum miliyan 12 allurar rigakafi mexico ta karu da wasu kasashen latin america kamar su argentina da bolivia da kuma venezuela wurin tabbatar da rigakafin na kasar rasha a ƙarshe Shugaban kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo Felix Tshisekedi ya yi kira ga ma'aikacin binciken kasar da ke Afirka ta tsakiya da su zakulo waɗanda suka kashe jakadar Italiya Luca Atanasio da wasu mutane biyu a wani hari da aka kai kan ayarin motocin shirin samar da abinci na duniya a kasar. da yammacin jiya litinin tishikedi ya yi allah wadai da wannan mummunan harin a kusa da garin goma da ke cikin larjin kivu ta arewa yana mai cewa dole ne a tabbatar da hukunci akan waɗanda suka aikata haka a gaida babu ya komi keri ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar da kuka ji a farkon shirin a ɗazu da marece ne hukumar zaɓen jamhuriyar nijar ta fitar da kammalallen sakamakon zagaye na biyu na zaɓen da aka gudanar a ranar 21 ga watan fabrairu shekarar 2021 alkalumar hukumar sun yi nuni da cewa ɗan takarar jam'iyyar mai mulki bazu muhammad ya doki abokin karawarsa muhammad usman sai dai tuni magoya bayan ɗan takarar na 'yan adawa suka yi watsi da wannan sakamakon saboda a cewarsu an tafka magudi wakilin murya amurka a yamai sulmumun barma ya aiko mana da karin bayani monsieur mohamed bazoum 2 million 501 Shugaban hukumar zaben Nijar Metro Isaka Sunna kenan a ɗazu da marece a yayin kwale-kwalen bikin da aka shirya a Palais de Congrès da nufin bayyana kammalallen sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar ta niger Mutane miliyan hudu da dubu hudu da tamanin da hudu da biyar da saba'in da biyu ne suka kaɗa ƙuri'a a zaben na 21 ga watan Fabrairu. Kuma a cewar hukumar ta Seni Bazum Muhammad wanda ya sami ƙuri'u miliyan biyu da dubu biyar da ɗaya da hudu da hamsin da tara shine ya lashe wannan zaɓe da

Tuni mukarraban ɗan takarar na jam'iyya mai mulki suka bayyana farin ciki da samun wannan galaba. Alhaji Bubakar Sabo shine sakataren harkokin zaben PNDS tarayya. Muna yi maƙin Nijar godiya da sun kafa Alhaji Muhammadu Bazumu wangaren jaye sun ba shi dama jaye wajen da bitai na iko amma mu da mun san kowa ne Muhammadu Bazumu mun san in Allah ya raida 'yan Nijar suna komowa daidai daidai an yi kamfani kowa ya faɗi abin da na shari'ayi amma in Allah ya reda Nijar guda ce kuma muna duwar muka yi ƙyan Nijar su zan daidai daidai. Sai dai ana gabda bayyana wannan sakamako 'yan adawa sun buƙaci hukumar zaɓe ta dakatar da fitar da sakamakon saboda a cewar su akwai alamun magudi tare da alƙaluman da ta riga ta fitar. Dr. Sani Abdu shine kakakin kwamitin yakin zaben ɗan takarar 'yan hamayya Muhammad Usman. Zaben nan yana tare da kulakulai da yawa. Kulakulai wa'annan an same su mahi yawansu a jihar tawa a jihar agadas kuma arewacin jihar maradi na ɗaya dai akwai pv wanda da ja alga an yi shi sai an bari an hito daga mazaɓa sai a ɗauke wannan pv wanda aka hito da shi daga mazaɓa a sa wanda ake so na biyu mahi yawan delegatin wajen tawa wajen agadas da arewacin maradi an hana su su shiga wurin inda ake zaɓe wa'ansu kuma an tilasta musu dole sai sun yi sinye bisa wannan beze akwai wuri da yawa inda ba a ma yi zaɓen ba hiya ne aka yi cikin daji aka je aka ciccika takardu aka sa cikin irin. Fitar da wannan sanarwa ke da wuya wasu matasa suka fantsama a titunan birnin Yamai suna kone-kone tare da rera taken jam'iyyar RDR canji suna masu nuna rashin gamsuwa da wannan sakamako duk da cewa a lokacin barkewar wannan tarzoma hukumar zaben bata kammala aikin tantance alkalaman da suka rage ba an da ya ɗauki lokaci mai tsawo ana ba ta kashi tsakanin 'yan sandan kwantar da tarzoma da waɗannan matasa a da gefe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma dangane da zaben na tattauna da wasu 'yan nijar da ke nan kasar amurka bangaren adawa muna tare da madam fahad amina da kuma alhaji musa barmo na jam'iyyar pnds tarayya su daga jihar New York da ke nan ƙasar Amurka ga abin da suke cewa. Mu babu da wani sabon shugaban ƙasa in ba Mamman Usman ba, ba a yi zaɓe ba Nijar. ba a yi ba zaɓe Nijar Tunda zaɓe eh, eh, aya eh, ta da bakwai na kundin tsarin mulkin Nijar ya ce ɗan ƙasa kaɗai ɗan ƙasa na asali kaɗai ya cancanta ya ta yi zaɓe kenan tun nan mu ba mu yarda ma da zama na dan kasa da dan asali na bazin muhammad ba kenan dan takarar mu guda ne shine mamman usman inda akwai a nijar mutanen da suke kaso yau nawa ne don sun yi magana sun ba wa'ansu mutane bisa wasa kaɗai suke magana a hidda su aiki wa'ansu mutane bisa wasa kaɗai suke magana a zo a kama su a liƙe su yan societe civil da mutane babu demokrasiya nishar to yanzu a yanzu haka me kuke so me kuke so ku a matsayin ku yan adawa da ke kasashen wani kuke so gani mu muna son mu ganin nijar demokrasiya an Eh, ni demokrasiya Nijar kuma mun yi imani da Allah babu wanda zai zo ya samu na demokrasiya Nijar sai mu ɗan Nijar kenan duk ɗan Nijar inda kake zaman duniya duniya ka sani da Nijar tana da yaka alhaki. To Hajiya Amina Fahad kenan. To muna tar da bako Malam Musa da ke jihar New York. Malam Musa zaki ba mu albarkacin bakinka akan wannan zaben da ya Ina ma Allah mai komi mai godiya a godiya da wannan zaɓe da an ka na. malam barmu musa kaura illela da ke nan amurka kuma shugaban pnds tarayya da ke kasar amurka na yi allah godiya da an kai wannan zaɓe lafiya nijar a kare lafiya kuma ina fatan allah shi da mu gaba ina kira da yan uwata yan nijar su kasance ba mu da ta kasar ta wuce nijar ma mu mu ba sabon shugaban kasa goyon bayan shi ka canji a cikin mu kuma ina kira da yan diaspora da ke nan kasashen duniya gaba ɗaya. mu 'yan diaspora ya kamata mu haɗa kanmu mu ma mu kawo canjin da za a kawo wa mutai tare da 'yan canji wanda zai kawo wa zaman Nijar ƙasar mu ta to kwanciyar hankali insha Allah. To Malam Musa wani kira gare ka yanzu haka ga 'yan adawa waɗanda ba su yi nasara ba a wannan zaben. Ina kira da 'yan adawa su ɗauki su sa kishin ƙasar su ta Nijar fiye da komi. Shi Nijar ƙasar mu ta Nijar kashi tasa'in da tara musulmi na muke. kuma shi iko na Allah ne duk ɗan Nijar duk wani musulmi ya tabbata iko Allah ka bada iko da wanda ya so da kuma lokacin da ya so ya kamata ina kira da yan uwan yan adawa da su dawo mu yi nan tare mu ci da kasar mu tare mu komi tare yanzu kuma bari mu leƙa makwabcin najeriya inda kwamitin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kafa don yaƙi da annobar cutar corona ya ce nan ba da jimawa ba ƙasar za ta karɓi allurar rigakafin miliyan hudu na sahun farko ga hawa umar da ƙarin bayani Shugaban kwamitin kuma sakataren gwamnatin Najeriya Bos Mustapha ne ya bayyana hakan a wani taron tattaunawa na ƙasa da aka gudanar a Abuja inda ya bayyana cewa za a ɗauki dukkan matakan da suka dace na shigowa da kuma rarraba allurar a kowane yanki da suka hada da wayar da kan jama'a ba da horo da yadda za a adana allurar da sauransu. Bos Mustapha ya ƙara da cewa hukumar da ke tantance ingantaccen abinci da magunguna NAFDAC tare da hukumar gudanarwa ta ƙasa sun amince tare da ba da izinin amfani da allurar rigakafin ta astrazeneca covid-19 masu sharhi kan lamuran yau da kullum bashir baba da aminu dahiru sun bayyana ra'ayinsu kan lamarin ita wannan allura ta rigakafi mun lura a waɗansu gurare a faɗin duniya wasu suna kururuwa da ita cewa tana da illa irin tata to amma shi bos mustapha ya fito ya ce a nau'in astrazeneca na ita wannan allurar rigakafi in ta yi ma wani ɗan najeriya illa to gwamnati ke da alhaki saboda haka sai mu sa ido mu ga abin da zai biyo baya amma dai duk da haka nan wannan allura ta rigakafi har kimanin miliyan hudu da gwamnatin tarayya za ta karba nan ba da dewa kamata yi a fara da manya-manyan jami'an gwamnati ciki ko har da shi shugaba buhari da kuma sakataren gwamnatin bos mustapha da sauran ministoci da manya-manyan jami'an gwamnati a ba da lokaci a gani menene zai faru da su sannan a kai ga yi sauran 'yan najeriya tuni ya kamata ma a ce wannan rigakafin ta fara zuwa najeriya Najeriya an fara amfani da ita. To akwai wani babban kuma kalubale da ke gaban ita kanta gwamnati da kuma hukumar da ke aiki domin ganin an dakile wannan annoba da kuma hukumar nan da ake dorawa alhakin wayar da kan al'umma su miƙe tsaye wajen fahimtar da al'umma su fahimci wannan allurar rigakafin. To wannan zai tasiri kuma zai taimaka al'ummar ƙasa su karɓe ta su kuma yi na'am da ita har su amince a yi musun. Kwamarar Sa'idu Sambo Kaftan tunda muna amfani da takunkumi tare duk duniya mun yi amfani da sabulun wanke hannu tare sannan kuma mun yi amfani da ba da tazara tare kuma an mana kulle duk duniya tare duk abin da aka yi akan harkar cutar corona duk tare muka yi duk duniya iri daya ya kamata a ce alluran da za a yi amfani da shi kamfanonin da su wannan alluran da kuma alluran da a amfani zama iri daya komai daya za a yi a duniya saboda gujewa shakkun da mutanen afirka suke akan wannan alluran bisa wasu bidiyon da suke yawo a kafafen yada labarai musamman daga turai wanda suke gwada yan afirka su gujewa alluran da aka na corona domin ana zargin akwai ciwo a ciki shin yan Najeriya za su yarda da allurar rigakafin cutar corona? Mubarak awal Isa ba ya wani yiwuwa a ci ka yarda kawai daga zuwa vaccine na wani COVID-19 kawai ka bada hannu a daba maka wannan allura. Ni ba zan yarda kawai a zo wani vaccine na COVID-19 ba. Da ƙayyaya hayari ni, ni dai gaskiya ba zan yarda a fara wannan gwajin allura a kaina ba. Ban shirya sai da raina ba. Aisha Linatu Abdurrahman na amince na yarda a yi rigakafin COVID-19 saboda ina ganin shi ne zai kawo sauki a cikin wannan annoba da muke fama da ita. Idan za a iya tunawa ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta buƙaci kuɗi kimanin naira biliyan ɗari hudu ne don ƙaddamar da allurar rigakafin cutar corona. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hawa Umar yanzu kuma ga Mustapha Nasiru tsare da rahoto na musamman kan batun yin sulhu tsakanin hukumomin Najeriya da 'yan bindiga lamarin da ke ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a. Bisa ga dukkan alamu dai batun neman yin sulhu a tsakanin hukumomin Najeriya da 'yan bindiga da suka ja daga a daji suna sace mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan Najeriya. a yanzu dai a iya cewa bayanai na ƙara fitowa fili a kan wasu abubuwa da waɗannan 'yan bindiga ke kafa hujja da su wajen aikata waɗannan miyagun laifuffuka a yanzu dai jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya ita ce kan gaba wajen fama da wannan matsala ta masu garkuwa da mutanen biyo bayan yin garkuwa da fasinjan bus waɗanda suka samu 'yanci a ranar lahadin nan da ta gabata bayan sha yare sama da mako guda a hannun 'yan bindigar da kuma 'yan makarantar kwalejin kimiyya ta garin Kagara da a yanzu haka suke hannun 'yan bindigar. Shahararren malamin nan na Kaduna Dr. Ahmed Abubakar Gumi da ya shigo jihar Niger ya kuma gana da wasu 'yan bindigar a dajin dutsen magaji a ƙarƙashin jagorancin shugabansu da ake kira dogo gide ya bayyana abin da suka tattauna a dajin. to alhamdulillah <clears throat> mun samu ganin su kuma tare da jami'i ma na hukuma mun zauna da su mun tattauna mun ji kokensu kuma mun ba su shawarin da ya kamata ba su shawara na ganin cewa an samu zaman lafiya kasan nan kuma sun amince to muna fata dai abun nan ya daure insha Allah. mene ne manyan matsalolinsu da suka fada a nan jihar Niger? matsalolinsu ko ina muka je ɗaya ce cewa Eh, jami'an tsaro na shiga wurin neman 'yan ta'addar da aka sani sai ta kashe mutanen da ba su ji suka gani ba <clears throat> sannan kuma eh, in sun shiga gari akwai 'yan sa kai ko kai 'yan banga wanda suke fada da su kuma sai suka nuna kamar gwamnati na goyon bayan 'yan sa kai za su ce za a kashe bafillace ɗari ba za a jima a labaru ba kamar ku yan bakwa reporting amma in su suka yi rama to za a cika duniya da cewa gashin sun yi kisa da kuma dai abubuwa gashi nan suna cikin daji babu wani abu ba makarantu ba asibiti ba wani abu dai da ake basu nasu kaso cikin wato kudin hukuma yana daga cikin korafansu amma yanzu ah, kun ba su tabbaci za a yi ne ko kuma ne matsayar ku eh, na wannan karan da da yake mun je da jami'an ah, hukuma gwamnati su da kansu sun ji da bakin su <clears throat> kuma sun musu bayanin cewa yanzu sun lura da wannan al'amarin kuma za a yi dauki matakai saboda haka mun farin ciki kwarai da gaske hmm. domin wannan sha'anin tsaro dole kowa da kowa sai ya kawo nashi gudunmuwa hmm. to tunda gwamnati ta yadda za ta shiga cikin wannan al'amarin ta taimaka musu to muna ganin insha Allah wannan abin wannan karo zai kyau a kona cikin su wani saurayi ya ba mu sha'awa kwarai da gaske domin da shi jawabi kowa sai da ya tafa mishi wannan saurin ya ce to gaskiya fa an ce kamar da ake cewa ne in rana da me sata to ita ma da dawa tana da wari eh, haka ya ce haka ya ce to in dai har muna son ah, mu ma'amuna afuwa a sassake mutu ai mu ya kamata mutanen da aka yi garkuwa da su a yanzu dukkan su gaba daya ya kamata a bi a sake su suma wanda ke ko su ma sun yi marhaban da wannan abun muna ganin muna kiran gwamnati da jami'an tsaro don allah mun jawo hankali wani mutanen su ma suna da mutane tsare tare da soja da 'yan sanda da sojoji don allah a bi a sake musu su ma su sake wannan mutane in an yi haka insha allahu za a samu zaman lafiya abinda muka sani da su in sun ce za su yi abu kuma suka aka bi su ta manyansu da kuma addini za su yi domin kowa ya san bafillaci da kunya yana jin kunya in yi magana kuma ya warware ta to don allah yanzu abun ya rage a hukuma hukumomi muke so su cika wannan alkawalin da suka ɗauka kuma su ba mu haɗin kai to a wannan daji na dutsen magajin wasu daga cikin 'yan bindigar sun bayyana dalilinsu na ɗaukar makamai muna neman gwamnati ya taimaka yawa allah yawa annabi ya ban mu mu dawo ƙauyukanmu mu yi noma domin muna cikin dukin magaji da kaka muka ga mutane suka zo suka kona muna gidajenmu dawa wanda ya kai masaran shi da shinkawan shi duk an kone an ce muna barayi kuma hatta mu manoma ne tsakani da Allah ni na aka haife ni cikin duci magaji kuma ni bakan barin duci magaji ne kuma na aka haife ni to saboda haka muna neman gwamnati don Allah da annabi ya taimaka ya ban mu mu dawo mu gyara um, marigar lokar eh, ba ya taimaka ya yi hakuri ya ban mu mu dawo mu noma ranka ya daɗe komi muka sawata da mangwar kana sana'a za a ce barayi ke kai makayan a cikin kwatangwar lokar gamen din mariga mu manoma ne mun yi noma an kona shi an kwashe mu tabarmin masallaci an kashe mu mutane sannan mun je an hana mu gurin zama dole mu ana tilas ma nan bayan kwana uku ba ina jihar Kaduna ina neman abin mu kuma gode ma Allah da Allah kawo ga lokaci kuma muna farin ciki a yanzu haka mu matsalan da ke muke da shi nan dukin magaji ba wai mu mutanen daji suka kore mu ba ma'aikata su suka kore mu kuma su suka kona mana gidaje da suka kona mana gidaje a kwanaki na hito na zo na hita na je na sau kayan sana'a na zo zan wuto nan sai wani dan sanda ya tare ne suka kama ni ba su sako ni ba sai da sai da abinda suka ci mani sai da suka ci mani naira dubu talatin suka ci mani kuma na gane shi wurin ga ya kallo ni mun hada ido sai ya kauda fuska to da ya kauda fuska ya ma ban wurin ya koma cikin mota ya zauna abin yake faruwa tun harko to kaga sana'an da nike yi da tireda noma kiwo kuma duk ko wanda ya sani ne ya ji wannan bayanin sai ya tabbatar da haka sadda aka yi man abun nan wallahi ni ba da niyan in shuta ma wani kuma kowa ya san a sannan dai ko ganin nai ana shuta ma wani sai raina ya bashi sai an ka dai an ka faɗa masu sai ni basu an ka ce ai mu barayi ne kaza kaza sai an ka zo kawai ba ma san da ma kawai ran nan muka ji babura da motocin ma'aikata an ka zo har cikin gida ana isowa an ka kunna ma duk ɗakunan gidajen mota. Malam Buba Garba dan kabilar Fulani Sani ne kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullum a Najeriya ya ce ko shakka babu kabilar Filanin na cikin wani yanayi na hadari a yau da ke bukatar ganin gwamnonin arewacin Najeriya sun ɗauki mataki cikin hanzari. A sakamakon haka yana da kyau gononin arewa su zauna teburin shawara tsakanin su na gononin arewa su ga cewar wace hanya za su bi na ganin cewar sun damu Fulani nan da mutuncin su a arewacin ƙasar nan. To gwamnan jihar Niger mai fama da wannan 'yan bindiga alhaji abubakar sani bello ya ce tabbas akwai matsala domin kuwa makiyayan ba su samu kulawar gwamnati ba kamar yadda ya kamata sauran kasashen duniya mafi yawan su ma sun samu kansu ga hali amma a yau sun gyara muna son makiyaya ma yanzu gwamnatin tarayya ko kuma gwamnatin jihohi a zauna a dubi makiyaya a kula da su a taimaka musu su karfafa sana'ar su zauna waje guda ƴaƴan su je makaranta duk abin da mutane ke samu na kyautawa rayuwar su ma a yi musu su bar yawo shine kawai zai bamu zaman lafiya saboda haka a gaskiya ni a gaina ina ganin manke ba a kyauta musu ba ya kamata a fara kula da su su ma su ma su daɗin rayuwa su ji daɗin sana'ar da suke wannan shine kawai zai bamu zaman lafiya a yanzu dai 'yan najeriya da dama sun shiga addu'o'i na musamman tare da cike da fatan ganin an samu maslaha akan wannan al'amari da ke matukar tayar da hankalin jama'a. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Za mu ma labarin wasannin mu na ranar yau da shifar league ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar inda Salis Sporting Club ta Yamaite ɗaya da da ASFAN ta sojojin Yamai sai kuma Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta ɗaya da AS Duan. Olympic Football Club ta yi banza da banza da GS Adar ta Racing ta Bukoki Yamai ta sha kashi a Yamai banza da ɗaya a hannun sport ta Zandar. A jadawalin wasannin Super League na kwallon kafa na jamhuriyar Nijar ta farko dai ita ce Union Sportive de la Gendarmerie gendarmerie national da maki 25 ta biyu as Duan da maki 22 ta uku as nijelak da maki 20 ta hudu as guard national du niger da maki 20 ta biyar espoir ta zandar da maki 18 ta shidda ita ce zangorzo ta mara da maki 16 ta bakwai as fan da maki 14 ta takwas sahel sporting club da maki 13 ta tara as police da maki 12 ta goma olympic da maki 12 ta goma 11 racing da maki 12 sai ta goma goma sha biyu irana ta arlit da maki goma sha biyu ta goma sha uku gs adar da maki goma sha daya ta goma sha hudu a sony deb da maki tara idan muka leka a kasashen turai kuwa yanzu haka ana can ana dabsawa a wasannin kwallon kafa na club club da su kasance zakaru a kasashen su na champions league na nahiyar turai lazio de rome ta kasar italiya tana karbar bakuncin bayern munich ta kasar jamus da ke rike da wannan kofi sai atletico de madrid da ke karbar bakuncin chelsea ta kasar ingila haka zalika an yi kwantan wasa a ɗazu-ɗazun nan na mako na goma sha takwas na premier league na ƙwallon kafa na ƙasar ingila inda leeds united da ke matsayi ta goma sha biyu ta karɓi bakuncin southampton da ke matsayi na goma sha hudu a teburin premier na ingila na ƙwallon kafa kusancewa a ranar gobe laraba idan allah ya kai mu a ci gaba da wasannin na champions league na nahiyar turai atalanta da bergam ta ƙasar italiya za ta karɓi bakuncin riyad madrid ta kasar spain sai borussia mönchengladbach ta kasar jamus da za ta karbi bakuncin manchester city ta kasar ingila haka zalika ranar gobe za a yi kwantan wasan la liga na kasar spain tsakanin fc barcelona da ke matsayi na hudu a teburin la liga da elche da ke matsayin ta goma sha takwas yanzu haka a wasannin tennis idan muka kewaya a australia a birnin adelaide mladenovic a eh, kasar faransa da ke matsayin ta 51 a wasannin kwallon hannu na tennis shaka shi a hannun jill tashman 'yar kasar switzerland da ke matsayin ta 61 a duniya wadda ta karkare ta da ci shida da biyu bakwai da shida tuni dai ita ma ta kwararta 'yar kasar faransa carolina garcia ta shaka shi kuma ta yi waje rod a wannan wasanni na kwambalar ta kwallon hannu ta adelaide da tennis da ke wakana kasar australia har yanzu dai a wasannin na tennis luka pui dan kasar faransa wanda ya juma yana jiyar raunin da ya ji a kafadarsa ana iya cewa ya shigo da kafar hagun a kwambalar wasannin tennis din da ake yi a montpellier kasar faransa inda benjamin bonzi ya lakkaɗe shi da bakwai da shida shida da biyu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to a gaida haruna mamman bako yanzu kuma sai labarai a takaice takaice yayin da majalisar dokokin amurka ke tafka muhawara kan ceto tattalin arzikin kasar da annoba ta kassara wani muhimmin batu da shugaban kasa joe biden ke matsa lamba a kai wanda galibi 'yan jam'iyyarsa ta democrat suke bukata shine karin albashi mafi kankanci na tarayya da ya tashi daga dala bakwai da sen 25 zuwa dala goma sha biyar a duk sa'a guda kafin shekarar 2025 a yau talata majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cewa mace-mace da jikata fararen hula sun ragu da kashi goma sha biyar cikin ɗari a bara amma kuma lamarin ya sake tashi a cikin watanni ukun ƙarshen shekarar bayan tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin ƙasar da ƙungiyar 'yan ta'addan taliban wacce ta fara a cikin watan satumba a cikin rahotonsa na shekara akan asarar rayuka To masu sauraro baki da abin da sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya niger Kamaru da Chad wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da ne da Gresham da ta hada mana sauti da ma injin namu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar nake cewa huta lafiya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC.